Hausa ke magana. بسم الله الرحمن له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin san safi yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirinmu na gaba shine shirin na shiriyar Alkur'ani. Daga shi kuwa sai mu tike shirin namu da shirin nan na Afirka a yau. Da fatan masu su gyara zama kuma za su daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. yau ce a na imam hussein a.s. ana ci gaba da raya wannan ranar a nan ƙasar iran da ƙasashen duniya da dama. shugaban kungiyar hezbollah ya ce abin da ke faruwa a yankin gaza na kasar palestino ta'addanci ne da isra'ila take yi shugaban kasar abrikos ya yi afuwa ga wanda ya gada saboda kyautata zamantakewa a kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran yau ce tasowan imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda sarakuna bani umayya suka kashe a ranar da ta biyo shi wato ashura akan ba wannan ranar ga abbas dan aliyu da abi talib alaihissalam wanda ya kasance komanda mai rike tutan imam hussein alaihissalam a yakin karbala abbas kanin imam hussein alaihissalam dan uwansa kuma mataimakinsa ne a ranar ashura makiya ba su kashe imam hussein alaihissalam ba sai bayan kisan abbas dan uwansa kuma mai riko da tutan gaskiya tutar tauhidi da kuma musulunci na gaskiya a nan teran da jagoran junjo hali musulunci na kasar iran ya raya daren tasuwa a cikin husainiyar imam khomeini kudisa sirruhu da ke cikin gidansa tare da malamai wa'anda suka karanta waƙiyar karbala a gabansa musulmi mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a duk ina suke a duniya suna raya wannan darin da kuma ranar don tunawa da kuma juyayin abin da ya faru da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar ashuran shekara ta 61 bayan hijira da fatan allah ta'ala ya girmama ladanmu da kuma ba mu cetonsu a ranar kiyama babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon said hassan nasrallah ya bayyana cewa abin da ke faruwa a yankin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye a cikin 'yan kwanakin da suka gabata wani nau'i ne na ta'addanci wanda gwamnatin hamjar kasar isra'ila take ta aikatawa kuma take ci gaba da aikatawa a yankin sai nasarullah ya yi allah wadai da wannan ayyukan ta'addanci sannan ya ce ya kamata ga duk wa'anda suka kasance yantattun mutane masu lamiri su yi allah wadai da harmci kasar isra'ila su kuma tsaya a bangaren falasɗinawa amma abin mamaki in ji shi za ka ga mafi yawan shugabannin kasashen laraba sun yi tsit kan wannan al'amarin nasarullah ya kammala da cewa babu wani mutum wanda yake da mutunci da zai yi shiru kan ta'asan da hamshe kasar isra'ila take aikatawa a yankin gaza kuma haƙƙin falasɗinawa ne su maida martani da duk hanyar da ta sauƙe musu tsakanin jiya da yau kaɗai sojojin yahudan isra'ila sun kashe akalla mutane tara daga ciki har da yara ƙanana a yankin na gaza sannan wasu ɗaruruwa da dama sun ji rauni a hare-haren da take kaiwa ta sama babban kwamandan dakarun kare juyin juhali musulunci a nan kasar iran wato irgc a takaice manjo janar hussein salami ya bayyana cewa gwamnati haramci kasar isra'ila za ta yi nadamar yakin da ta fara a yankin gaza na kasar falastinu da aka mamaye a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto kwamandan yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da shugaban kungiyar jihadul islami ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da hamci ƙasar isra'ila a yankin na gaza da sauran yankunan falastinawa da aka mamaye salami ya ƙara da cewa yan da ƙasar falastinu da falastinawa ba mafarki ba ne sai dai manufa ce ta gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran don haka gwamnatin ƙasar iran za ta baje duk ƙarfinta don ganin an cimma wannan manufar a nashi bangaren ziyad nakhala shugaban kungiyar jihadul islami wanda yake ziyara aiki a nan birnin tehran ya bayyana cewa karfin kungiyoyi masu gwagwarma a kasar falasɗinu da aka mamaye da wajenta yana karuwa don haka falasɗinawa a halin yanzu suna iya jajircewa har zuwa nasara da yardan allah masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya yi afuwa a matsayinsa na shugaban ƙasa ga tsohon shugaban ƙasar wanda kuma ya gada wato lauren bagbo abokin hamayyarsa na shekara da shekaru kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa shugaba watara ya bayyana wannan afuwar ce ga tsohon shugaban kasar a wani jawabin da ya gabatar a kafafen yada labarai na gwamnatin kasar kuma kafin ranar samun 'yancin kan kasar wanda zai kasance a ranar asabar mai zuwa a shekarar da ta gabata ce bagbo ya dawo kasar ivory coast bayan da kotun kasa da kasa da ke birnin hek ta wanke shi akan tume-tumen da ake masa na haddasa yakin basasa a kasarsa bayan zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2010 har ila yau watara ya kara da cewa ya ba da umarni a buɗewa tsohon shugaban ƙasar dukkanin asusun ajiyar kuɗaɗensa sannan a biya shi kuɗaɗensa a matsayin wanda ya ritaya daga kujerar shugabancin kasar a shekara ta 2025 ne dai za a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙasa ta ivory coast a lokacin da watara zai kammala zango na uku na shugabancin kasar mai bawa tawagar iran shawara a tattaunawar vienna ta ɗagewa iran takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata muhammad marandi ya bayyana cewa an ɗan sami ci gaba a tattaunawa da ake gudana a halin yanzu a birnin vienna na ƙasar austria marandi ya faɗa wa tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon kan cewa an sami ɗan ci gaba a tattaunawa da aka yi a jiya asabar a birnin vienna sai dai babu tabbas kan wannan ci gaban zai dore ko ba haka ba don abin da gwamnatin ƙasar iran take bukata shine a kai ga cimma fahimtar juna da kuma raya yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran ta shekara ta 2015 marandi ya kara da cewa bangaren amurka dai ya dage sai ya shigar da batun dakarun juyin juya juhali musulunci cikin farfado da yarjejeniyar ta jcpoa wanda kuma kwata-kwata baya cikin yarjejeniyar da aka tambaye shi dangane da yiwuwancin mai yarjejeniya a taron na yanzu marandi ya ce rabi da rabi sai an gani masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tobanda bayan da kuwa sha labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na duniyar mu a yau tare da Mustapha Adam. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kamuku muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da aka yi da ke cewa ƙasashen turai suna gab da samun rabuwar kawukansu dangane da yakin da rasha ta shelanta a kan ƙasar ukraine za mu ji dalilin haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun farkon barkewar yaƙi a tsakanin rasha da ukraine turawa suke ƙoƙarin nuna cewa kansu a haɗe yake wajen fuskantar moscow babu wani saɓani a tsakaninsu bugu da ƙari sun kuma riya cewa rasha kada ta ɗauka cewa kotu tsammaci za ta iya raba kansu balle hakan ya zama mata wani makami za ta yi amfani da shi a yakin da ta shelanta a kan ukraine sai dai ba a je ko'ina ba waccan burgar ta kasashen turai ta fara nuna cewa ba ta ginu a kan tushe mai ƙarfi ba wata kasida da wata marubuciya mai suna natali totishi 'yar kasar italiya ta wallafa a mujallar nan ta amurka foreign affairs ta taɓo wannan batu da yin nazari a kansa ta fuskoki da dama Ƙasidar dai ta kunshi birane kan abin da ake magana a kan shi na fara bullowar rabuwar kawuna tsakanin ƙasashen na turai ita dai natali ta kasance ƙwararriya a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da kuma yin dubi akan rawar da turai take takawa a duniya. a wannan kasidar tata ta bayyana cewa abu ne mai yiwuwa baraka tsakanin kasashen na turai dangane da yakin ukraine ta kara kamari da tsananta marubuciyar ta ce matsin lamba na tattalin arziki da kasashen turai suke fuskanta shine zai zama Haba haba'isin bular wannan sabanin da kuma faɗaɗarsa wanda idan har ya ci gaba bai iya kaiwa ga samar da matsaloli a cikin kasashen da kuma rushewar tarayyar turai ma baki daya kamar yadda marubuciyar ta bayyana watanni shida dai sun gushe daga barkewar yakin da hakan ya sa ci gaba da ba da cikakken goyon baya da kasashen turai suke yi ga ukraine yake samun ja da baya sannu a hankali wato komajin da suke da shi a farkon yakin yana raguwa sannu a hankali sannan kuma hauhawar farashin kayan abinci wanda yake nufin raguwar karfin ciniki na kudaden turai abu ne da a halin yanzu aka fara ganinsa a ƙasa a karan farko kudin tarayyar turai wato euro ya yi daidai da dala sannan mahadalan ta shige gabansa wato karfin da take da shi na sayan kayayyaki ya ragu in a kwatanta shi da na dala wanda za a iya cewa hakan shine karan farko tun da aka kirkiri waɗannan kuɗi makamashi wanda yake ginshiki ne mai muhimmanci na tattalin arziki na turai yana ƙara zama mai tsada wannan marubuciya ta ce a zahiri ne ake ganin cewa da akwai haɗin kai a tsakanin ƙasashen na tarayyar turai amma kwance a ƙasa da akwai rikici da saɓani akan yadda za su iya ci gaba da fuskantar yaƙin na ukraine da irin matsayar da su rika ɗauka tasirin wannan yakin na ukraine ne ya yi sanadiyar rushewar gwamnatin haɗaka ta ƙasar italiya kuma a wannan ƙasa ta italiya ɗin ana ci gaba da samun matsin lamba daga wasu jam'iyyu na ƙasa akan a daina taimakawa kef da duk wasu makamai da ake yi a yanzu marubuciyar ta ce sau biyar a jere tarayyar turai ta kakaba wa rasha takunkumi a cikin sauki bisa amincewar dukkanin bangarorin wannan kungiya kamar kiftawar walƙiya. sai dai yanzu da aka zo kan batun kakaba takunkumi a karo na bakwai Lamar ya ci tura bangarori daban-daban na kasashen turai ɗin suna da saɓani a kan ayi ko kar idan kuma za a yi ɗin to a kan me za a yi wani takunkumi za a kakaba wa rashin a ƙarƙashin wannan ƙasidar ta rubuta cewa mafi girman hatsarin da tarayyar turai take fuskanta shine halin da ake ciki a yanzu na rashin cimma wata matsaya akan kawo ƙarshen yakin da kuma rashin sanin me ya kamata su yi moscow za ta iya yin matsin lamba akan wasu ƙasashen na turai domin su kuma su wa ukraine matsi akan ta miƙa kai ga rashin hakan za ta iya faruwa ne ta hanyar yi wa wasu ƙasashen na turai sassauci da za su samu sauƙin matsalar tattalin arziki musamman makamashi da suke saya daga rasha matsayin tattalin arziki a cikin ƙasashen na turai yana ƙaruwa ta yadda ya fara haddasa sakamako mai hatsari a siyasance a cikin ƙasashe kamar faransa da italiya jam'iyyu masu tsaurin ra'ayi na kishin al'umma sun fara jawo hankalin mutane a kan yadda gwamnatoci suke kashe maƙudan kuɗaɗe wajen taimaka ukraine da makamai marubuciyar ta ci gaba da cewa dama waɗannan irin jam'iyyu suna da karɓuwa iya gwargwado to yanzu sun samu makami a hannu da za su yi amfani da shi wajen ƙara jawo hankalin mutane suna nuna musu cewa kudaden da gwamnatocinsu suke kashewa su ne suke jawo musu tsadar rayuwa a wasu ƙasashen ma dai an fara zanga-zanga irin wannan jawabin da suke fitowa daga jam'iyyun siyasar zai jefa haɗin kan gwamnatocin ƙasashen na turai a cikin hatsari. sannan kuma uwa uba ya iya jaza rushewar ita kanta kungiyar tarayyar turai inda cibiyarta dama dai tun da fari da akwai wani tsohon tsabani da ake da shi a tsakanin kasashen na turai bisa kusanci ko kuma nisan da suke da shi da ƙasar rasha ga misali kasashen da suke a gabashin nahiyar turai musamman na yankin baltic da poland suna son ganin an tsananta takunkumai a kan ƙasar ta rasha da ƙara matsin lamba a kanta ta kowace fuska suna kuma son ganin an ƙara yawan taimakon makamai da ake baiwa ƙasar ukraine ta ci gaba da fada da rasha su kuwa ƙasashen da suke yammacin turai kamar faransa italiya da jamus sun fi son a lalubo hanyar da za a sasanta da rasha ɗin maimakon ci gaba da faɗa da ita irin haka rasha ta dogara da lokaci wajen ganin an samu baraka a tsakanin ƙasashen na turai domin batutuwa guda biyu na makamashi da abinci da suka yi tashin gwauron zabi a cikin nahiyar sun isa samar da matsala a cikin waɗannan ƙasashen. a ƙarshe kuwa su sa gwamnatoci su fara ƙoƙarin lalubo hanyoyin magance su ta hanyar kawo ƙarshen yaƙin da zai sa rashin ta yi nasarar da take nema kuma abu ne mai yiwuwa rashin ta tsammaci cewa ita kanta tarayyar turai ɗin a matsayinta na ƙungiya da cibiya za ta iya rushewa baki ɗaya rasha tana sanar da cewa takunkumin da aka kakaba mata yana cutar da ita kuma zai ci gaba da yin tasiri a kanta amma kuma a lokaci ɗaya ba ita kaɗai ce za ta ji jiki ba su maturawan turawan suna jin jiki kuma gwargwadon yadda lokaci ke tafiya za su ci gaba da ƙara jin jikin ta fuskar makamashi masana sun tafi a kan cewa babu wani makamashi a duniyan nan da za a iya maye gurbi na rasha da shi ga kasashen turai don haka komai jimawa turawan za su koma ga moscow da fuskar takin zamani rasha ce ƙasa ɗaya tilo wacce tafi wa duniyan nan wato shi hatta kuma su kansu ƙasashen na turai sun dogara da kaso mai yawan gaske a kan rasha wajen samar musu da takin zamani don haka ba za su iya ci gaba da salwantar da bukatu da manufofin tattalin arziki ba a kan batutuwa na siyasa dole su samu hanyar da za a tsaya tsaka-tsakiya su da ƙasar rasha ɗin. To masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda kwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya muna ga ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci na rediyo iran mu da wannan lokaci da fatan kwana cikin goshin lafiya muna godiya da dama da kuke bamu muna miƙa sakon gaishe gaishe mu zuwa ga yan uwa da abokanin arziki ina gaida mai gabatar da wannan shirin hassan barka sannan ina gaida haɗa mai kwamfuta mai yama akwai babba tsoho mai albarka sannan akwai yakubu mai yakuba mai aski ba da raka akwai lawal madam fada da kador daga da ilyas m ilyasu kulawa da birahim haruna bingirawa da isa jigan mai saje da alkasin da abakar rahaman da nazifi kowa da kowa da ina muku barka da wannan lokaci assalamu alaikum boh mure jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim lugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowane karshen sati a yau ma za mu yi amfani da wannan dama domin gaisa abokanmu na nesa da na kusa farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yamma ahmad ladan girkau sanusi madattai isu madattai bala ruwan kanwa Faruk kuma ya karo ga yago mai aski badaraka ibrahim haruna mai anguwa ilyas kurezi ilyas yakubu digawa doziman Usman Taxi Motoci Tahir Agadas. Kabiru Solo Usman Rabi Mai Aski Samariya Haruna Dan Nijar Mamman Dan Bare Bari Muhammad Dan Bare Bari kenan. Tasirin Gwaturu da magara na Agwa Mai Fati Alkasan Baban lima, Ahar Tsoho Mai Albarka Nijar Abdulaziz Prezi Letoro Mai Sens Hassan Alhaji Umara Hussein Star Kaso Kwaliya Gazali Abdu Tasawa Nijar Ibrahim Haruna Mai Anguwa Mamman Shafi'u Tupac Mai Wata Baban Rabu Fajewa ta kai Isa isa kan mai saje gwani lawal ali gamadan kura da bukari roga roga sai banzema da ke agadas da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malin shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako wajen meka saban gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki to na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa wanga shiri dari bisa dari, ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokin nau shine ibrahim babangida wanda aka yi sani da kashimoni ina gaida president mamman lawan abdu bakwai shugaba ne na aji he dai nazari ina gaida mataimakin nashi shine Abdulmajid Alhayat ina gaida ma'aji shine Mamallawan Didi ina mashi fatan alheri ina gaida isu madattai sunushin madattai ina gaida Hussein Sitar kasuwar kwalliya gabaki daya yan garin Kadamari ina ma kowa da kowa fata na alheri mai magana Abdurrahman wanda aka sani da biya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru mamba a kungiyar haɗin kan matasan Nijar kamar kowane ƙarshen mako a yau ma na shigo shirin ne domin in gaida yan uwa da aminan arziki da farko ina gaida Muhammad Mubarak Mayar da Magara akwai Uda Muhammadu Jakori da Magara akwai Sanisi Madattai da Magara akwai Haji Ali Salisu Sani DJ Maharis shugaban kungiyar haɗin kan matasan Afirka a jihar zander Akwai Kadore Diga ga ɗan filanin warji musamman ta da kumar Ilyasu Yakubu Digawa ba. Akwai Isa Bukar Tsoho mai albarka. Akwai Murtala mai shayi bakin kwastan House Sokoto. Akwai abokina Samaria Haruna eh, mazamni ƙasar Libya daga ƙarshe na gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan shirin mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo na Iran gidan rediyon musulunci barkamu da wannan lokaci ba muna miƙa godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki yau ma ina so ku bani dama miƙa saƙon gaisuwa ga yan uwana da abokan arziki farko dai ina gaida amarya ta Zulaihat maman Amina da fatan ta sallar juma'a lafiya sannan ina gaida yata Aminatu sannan ina gaida babban abokina Gwani Lawan Aligamadan da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina tura saƙon gaisuwa gurin Suleiman shu'aibu game da sannan ina gaishe da abokina hamza shu'aibu id game da sannan ina da abokina aliyu musa game da da fatan ya yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi jega lokal gamban da fatan ta yi sallar juma'a lafiya. to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak don wata da shirin na shiriyar Alƙur'ani. Allah yana karɓar rayuka lokacin mutuwarsu da waɗanda ba su mutu ba a lokacin baccin ce ce yadda da isar da saƙo da annabin Allah ya zo ya yi ya isar da shi zuwa ga al'umma wanda ya ga dama ya kama tafarki wanda bai ga dama ba ya bari kuma in mutum ma ya kama tafarkin ya shirye shiryen zai dawo masa ne in kuma mutum ya ki bin shirya din cutuwar rashin bin shirya yana nan akan kwakwal a zuciyarsa to daga nan sai ubangiji subhanahu ta'ala yake tunatar da mu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa yake cewa Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha ya kasance fa wato wajibi ne fa ku fa fahimta fa cewa me cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi fa yake ainihin rike dukkan wasu rai a lokacin mutuwarsu rikewa wato karɓar rai kenan ya qabidul anfos, ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake zare rai shine a lokacin da ainihin ta zo mutuwa dan adam ne shi dan adam ba fa kowa ba ne illa abubuwa biyu ne suka haɗu suka yi suka dan adam bangare na farko shine ruhi bangare na biyu shine jasad to rai din nan da kuma jiki suka haɗu su ne suka zama ɗan adam to Allah subhanahu ta'ala hina mutul insan a lokacin da mutum zai mutu Allah ne yake zuwa sai ya zare ran daga wannan jikin in ya zare ran daga jikin to shine fa mutum sai ya bar duniya ya kasance ya mutu fa kenan haka kuma a lokacin da ita ran take bacci don wasu lokutan za ga mutum bacci ne ku ko muna bacci da dare mutum ya je a lokacin tsururuci ayyukansa ya ji kasuwa ya je aiki ya je makaranta ya je duk inda ya je amma da yana yi zai ji gajiya zai koma ya kwanta ya bacci to wannan baccin ma ubangiji yana kawo yana zare rai a lokuta guda biyu kenan wani lokacin da mutuwa ta zo wa mutum Allah ta'ala ya kabidul anfusa shi ne yake zare rai to kuma sannan wafi mana. lokacin da ainihin shi ɗan adam yake bacci shi ma ubangiji wa ta'ala yakan zare ran mutum ne to amma wannan wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke cewa mutuwa za ta yi ita wannan ainihin jikin mutum ko kuma shi ɗan adam zai mutu ne a wannan lokaci to uban yesu subhanahu wata'ala idan mutum ya bacci da daddare sai Allah ya ɗauke ran zuwa wani lokaci wannan da aka yanke cewa mutuwa zai a wannan baccin ba zai tashi ba to sai ya zarce sai ga ba a dawo da ran ba amma wannan da aka ce a'a ba lokacin mutuwarsa ba ne to shi sai a dawo da ran zuwa ga jikin shi jiki yana nan wani lokacin mutum ya bacci za ka ga yana numfashi yana numfashi yana yin munshari a wannan lokacin wannan mutumin da aka ɗauke wa rai zuwa wani lokaci to wannan wani abu ne muwakat wato na dan wani lokaci shi ne malamai suke cewa idan an kasance a wannan baccin da mutum ya yi an yanke cewa zai tafi ne ba zai dawo ba zai mutu to sai ka ga ba a dawo masa da ran ba amma an kaga mutum ya tashi da safe ya ka yi salati idan masu yin salatin kenan su tashi daga bacci to kaga rai ya dawo jikin kenan shi wannan ba lokacin mutuwarsa ba ne, sai a bar shi ila ajalin musamma sai a bar shi da ransa har zuwa wani lokaci wanda Allah ya yanke cewa wannan lokaci in ya zo to wannan lokacin ran zai tafi kuma wannan lokacin babu jinkiri da ya zo rai zai tafi kowanne lokaci mutum yake so ya tabbatar da kansa ranar mutuwarsa to ba za ka iya ba Allah ne kurin ya sani lokacin da rai zai tafi wani lokaci ne ajalin musamma da Allah shi kaɗai ya san wannan lokacin shine ake ce masa ajalin musamma musamma inda Allah subhanahu wa ta'ala zo wannan lokacin ba zai karu ba da wato koda sakan ɗaya ba kuma zai ragu da koda sakan ɗaya ba an riga an ambaci wannan lokacin a wajen ubangiji subhanahu ta'ala shi ambace shi ya kuma san lokacin da zai kasance mutum ya mutu to a cikin wannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa fi zalika la'ayat a cikin wannan akwai ayoyi amma gaba Allah yake cewa ya tafakkaro. ga waɗanda mutane ne masu tuntuntuni a cikin irin wannan tadbiri abin mamaki da ubangiji subhanahu wata'ala yake aikatawa saboda haka ashe shekin al'umma gaba su suna nan a hannun ubangiji na subhanahu wata'ala ubangiji ne ke tafi da al'amuransu kuma duk gaba su zuwa ga ubangiji za su koma domin ya musu hisabi ya zo a cikin ruwaya cewa su 'yan adam a cikin al'amura na bani adama akwai abubuwa gudu guda biyu da suke tattare su akwai nafsun akwai ruhun to nafsun menene ruhu din nan suke cewa tsakanin waɗannan ba komai bane illa wani abu ne wanda zaka iya ɗauka kamar irin tartsatsin rana haka amma nafs din an ce nafs shi wani abu ne wanda wasu malaman suke kiransa da al'aqlu shine nafs ɗin hankali kenan ko kuma wanda suke shi ne ake ta'aƙuli da shi ake iya tantance gaskiya da ƙarya da shi shine abin da ake ta'akul da shi shine suke kiransa da al'aqlu din nan amma shi kuma wato rai shi kuma wani abu ne jikin ɗan adam da wannan ruhin ne ma suke motsawa ta taharruk gaba ɗaya da ainihin ruhi ne jiki yake motsawa hatta akalu ɗin wannan nafs ɗin ma da ruhi ne ainihin suke samun ta taharruk suke motsawa to abinda malamai suke magana a kai shine a lokacin da mutum yake bacci allahu subhanahu wa ta'ala abin da yake yi sai ya ɗauke wannan ainihin nafsu ɗin ba a ɗauke rai ɗin nafsun ne Allah yake cirewa daga ɗan adam a lokacin bacci wannan nafsun an cire ruhi yana nan amma idan an ce mutum ya mutu to a wannan lokacin ne Allah yake cire nafsun ya kuma cire ruhi ɗin ya cire rai ɗin ya kuma cire nafs shi yasa zaka idan mutum ya bacci ai za ka ga jikinsa yana motsawa zai juya nan zai juya nan saboda akwai rai tare da shi amma babu nafsu babu kowace ta'akul babu wani hankali tare da shi babu kowace tamyiz wato nafsu ne ake cirewa kenan wa fi manami haɗin nan da Allah ya faɗa fi manami ha ba ran ne ake zarewa ba a'a nafsu ne ake cirewa daga ɗan adam amma ruhin yana nan tare da shi abin da malamai suke ishara gare shi kenan wannan hikima ce ta ubangiji ayoyi na Allah ta'ala yake nuna mana fa amma ba kowa zai yi wannan tuntutunin ba sai mutane waɗanda suke masu ainihin hankula waɗanda suke so su fahimci abin da Allah subhanahu ta'ala yake na tadbirin al'amura baki ɗaya to waɗannan su abubuwa ne da za su sa ɗan adam lallai ya kasance ya dawo zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance ya miƙa wuya zuwa gare shi ya tabbatar wa kansa cewa shi kansa ba shi da komai bai mallaki komai ba duk al'amura na Allah subhanahu wa ne kuma kowane lokaci Allah subhanahu wa ya ga dama sai zare ran da ya kuwa zare ran dan adam to dan adam ya bar duniya kenan to ku shirke da kuke wa annabin Allah izgilanci to gafa ubangijin wanda ya aiko wannan manzon da wannan sakon shi fa yake zara ran kowa da kowa kuma rayukan ku gaba daya a hannun nasa suke kuma kuna yin bacci ko lokacin da kuke bacci yana zare nafsun ku gaba daya ba tare tare da ku idan kuma Allah ta'ala ya ga dama a cikin baccin ku mutum zai mutu to bayan dama ya cire nafs din to sai kuma ya zare ruhin shi ma shikenan ba kun tafi kenan sai gangar jiki kuna to mutumin da yake a cikin irin wannan ina ka tabus gare shi muna fata Allah ya shirya da mu baki daya Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wata shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare Eh, barkanku da haka, kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton yadda gwamnatoci biyu a ƙasar Libya suke rige kai ɗauki ne a yankin kudancin ƙasar sakamakon haɗarin fashewar tankar dakon man fetur da ya lashe rayukan mutane tare tare da jakatan wasu adadi mai yawa a farkon wannan mako da muke ciki da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matsalar konewar wata motar dakon man fetur a karamar hukumar bint baya da ke kudancin kasar libya tana ci gaba da haifar da fushin jama'a a kullum rana musamman ganin yadda har yanzu ake ci gaba da samun hasarar rayuka tsakanin mutanen da suka samu raunuka sakamakon gobarar a rahoton farko da ma'aikatar lafiyar yankin ta fitar ta bayyana cewa hadarin fashewar tankar dakon man fetur din ya janyo hasarar rayukan mutane takwas ne tare da jikatan wasu fiye da saba'in na daban baya ga hasarar dukiyoyi yayin da a halin yanzu ake ci gaba da samun bullan labarin karin hasarar rayukan mutane da hadarin ya ritsa da su lamarin da ya kara tunzura jama'a a garin na binti baya da sauran yankunan da suke shira kudancin kasar a cewar ofishin binciken manyan laifuka na garin ubari ya bayyana cewa fashewar tankar man bayan janyo hasarar rayukan bil'adama takwas tare da jikatan wasu fiye da saba'in na daban ya kuma yi sanadiyar konewar motoci goma sha ɗaya wasu rahotanni suna bayyana cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu sun haura zuwa tara kuma waɗansu daga cikin mutanen da suka jikkata suna cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai don haka akwai yiwuwar ƙarin hasarar rayuka lamarin da ya fusata jama'ar yankin tare da fara gudanar da tarzoma don haka gwamnatoci biyu da suke gudanar da mulki a ƙasar ta libiya suka hanzarta ɗaukan matakan da suka dace domin kwantar da hankali hankalin al'ummun yankin da suka fara tunzura wata majiya karamar hukumar ta bin baya da ke kudancin kasar ta libya ta bayyana cewa mutanen da suka fito zanga-zangar nuna fushi kan mutanen da hatsarin fashewar tankan mai ya ritsa da su sun yi kawanyawa ginin ma'aikatar karamar hukumar garin na binti baya tare da gudanar da kone-konen motocin gwamnati baya ga hana shigar ma'aikatan karamar hukumar cikin ofishoshinsu domin gudanar da aiki saboda zargin rashin ɗaukar matakan da suka dace wajen tunkar bala bala'in da ta faru kan jama'ar yankin na fashewar tankan mai hakanan wasu gungun matasa daga yankin alfajij da ke shiyar kudu maso yammacin ƙasar ta libya sun ɗauki matakin rufe hanyar da ta haɗa tsakanin garuruwan sabha da ubari tare da hana manyan motocin dakon man fetur shigewa domin rarraba mai a gidajen sayar da man har ila yau gungun matasan sun yi tare da taken nuna rashin amincewarsu da matsalar taɓarɓarewar rayuwa da kuma rashin aikin yi gami da ƙarancin man fetur a yankunan tsawon lokaci baya ga zanga-zangar gungun matasan yankin alfajij a nasu bangaren mazauna garin wadi al'abiyat sun yi barazanar rufe hanyar da motocin dakon man fetur suke bi wajen isa ga cibiyoyin hakoman fetur matukar ba a ɗauki matakin wadata yankin su da man fetur ba hakanan sauran yankunan kudancin ƙasar a cikin kwanaki bakwai masu zuwa a matakin da gwamnatin firaministan libya fatahi bashaga da majalisar dokokin kasar ta nada ta fara dauka kan tunkarar matsalar hatsarin gobarar tankan dakon man fetur a karamar hukumar binti baya ta sanar da kwasar dukkanin mutanen da suka jikkata sakamakon hatsarin zuwa birnin bengazi. sannan daga nan aka kwashe su zuwa kasar masar domin kula da lafiyarsu mai magana da yawon cibiyar lafiya ta garin sabha ta bayyana cewa asibitin aljala'i da ke birnin bengazi shine aka ɗaura wa alhakin gudanar da jigilan dukkanin majinyatar zuwa kasar masar domin yi musu jinya sai dai akwai wasu majinyatar da za a iya kula da lafiyarsu a asibitin birnin na bengazi a nata bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid adabaiba ta sanar da cewa an gudanar da shirye-shiryen aikewa da mutanen da suka jikata sakamakon fashewar tankar da man fetur a ƙaramar hukumar bint baya zuwa ƙasar tunisia da spain da kuma italiya domin kula da lafiyarsu da kuma ba da horo ga mutanen da za su yi musu rakiya domin samar musu da masaukin da ya dace da kuma kula da jin daɗinsu sai dai kamfanin dillancin labaran kasar italiya ya bayyana cewa har yanzu ofishin jakadancin italiya da ke birnin tripoli fadar mulkin kasar libya bai samu jerin sunayen marasa lafiyar ba da fasfo da kuma bayanan likitanci kan waɗanda suka jikkata a hadarin binti baya da ake shirye-shiryen tafiya da su zuwa kasar ta italiya a gefe guda kuma wata tawagar likitoci daga kasar tunisia ta iso birnin tripoli domin gudanar da jinyar waɗanda suka kone musamman gudanar da ayyukan gyarar halitta domin taimakawa likitocin da suke kula da majinyata da masifar fashewar motar dakon man fetur ya ritsa da su a karamar hukumar binti baya kamar yadda ma'aikatar lafiya da ke ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya ta sanar da cewa wata tawagar likitoci daga asibitin al'uyun da ke birnin tripoli ta kama hanyar zuwa karamar hukumar bint baya da ke shira kudancin kasar domin kula da mutanen da suka samu ƙananan raunuka waɗanda aka kwantar da su a asibitin garin ma'aikatar lafiyar ta ƙara da cewa likitocin da aka tura zuwa garin na binti baya ƙwararru ne a ɓangarori daban-daban da za su yi ƙoƙarin magance matsalolin cututtuka da jama'a suke fama da su a garin sakamakon haɗarin fashewar tankar dakon mai da ma sauran matsalolin kiwon lafiya a binciken baya-bayan nan kan hatsarin garin binti baya da cibiyar gudanar da binciken laifuka ta ƙasar libya ta gudanar ta wallafa rahoton cewa ƙwararre kan matsalolin tashe-tashen gobara ya bayyana cewa akwai tabbacin jama'ar garin sun zo ribibin kwasar man fetur ne daga tankar da kwamman kuma saboda rashin wutar lantarki da za su kunna domin amfani da kan famfon man sai suka yi amfani da batirin mota wajen kunna famfon man lamarin da ya sanadiyar da tashin gobarar rahoton kwararren a cibiyar binciken manyan laifuka da ke shiyar kudancin kasar ta libya ya jaddada cewar jama'a da suka taru a jikin tankar dakon man fetur din domin kwasar ganimar mai sun yi amfani da batirin mota ne wajen kunna injin man kuma batirin yana dauke ne da karfin amp 70 maimakon amfani da injin bada mai da ke amfani da wutar lantarki saboda yankin da suke yana fama da rashin wutar lantarki don haka ba dawatirin ya kama da wuta lamarin da ya sanadiyar tashin gobara da har ta kai ga hasarar rayuka tare da jikatan wasu mutane masu yawa binciken kwararren ya kara da fahimci cewar kafin tashin gobarar direban tankan man ya hanzarta raba motarsa da tankin mai mai dauke da man fetur saboda tsoron faruwar hatsari don haka tankar man ce kawai ta kone banda kan motar hakanan rahoton kwararren ya yi nuni da cewa gungun jama'a sun fara kwasar ganiman man fetur din ne tun da yammacin ranar lahadi kuma shaidun ganin ido sun tabbatar da hakan sannan tashin gobaran ta auku ne a ranar litinin da da misalin karfe ɗaya na rana kamar yadda ofishin gudanar da binciken manyan laifuka da ke kudancin kasar ta libya ya kara da cewar faruwar hatsarin gobarar ta lashe rayukan mutane tara tare da jikatan wasu fiye da saba'in na daban gami da konewar motoci goma sha ɗaya da suke wurin da gobarar ta tashi a nasu bangaren kantomomin kananan hukumomin ubari da algarifa da binti baya da suke shiyar kudu maso yammacin kasar ta libya sun fitar da bayanin haɗin gwiwa inda a ciki suka ɗora alhakin duk abin da ya faru kan gwamnatin kasar sakamakon taɓarɓarewar harkokin rayuwa a yankunan su lamarin da ya wurga jama'a cikin mummunan halin talauci da fatara hakanan kantomomin ƙananan hukumomin da ƙungiyoyin fararen hulan yankunan sun fitar da bayani kan haɗarin garin binta baya mai ɗauke da cewa abin da ya faru lamari ne mai ɗaga hankali da jimami amma halin fatara da rashi ne suka wurga jama'a da wannan ɗabi'a ta neman kwasar ganiman mai daga motar dakon man fetur da ke shigewa a yankunan su lamarin da ya janyo hasarar rayuka da ta mutane masu yawa baya ga hasarar dukiyoyi jami'an gwamnati a yankin yankin kudancin kasar ta libya sun sanar da kwanaki uku a matsayin ranakun zaman makoki kan hasarar rayukan da aka yi kuma za a gudanar da zaman makokin ne a dukkanin kananan hukumomin da suke shiyar kudu maso yammacin kasar ta libya tare da bayyana karamar hukumar binti baya a matsayin yankin da bala'in ya shafa kai tsaye tare da fatan samun rahama ga waɗanda suka rasa rayukansu gami da fatan samun lafiya ga mutanen da suka samu raunuka cikin gaggawa har ila yau kantomomin ƙananan hukumomin sun yi kira ga babban lauyan gwamnatin ƙasar ta libya kan buɗe bincike gani da lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane tare da jikatan wani adadi mai yawa a karamar hukumar binti baya kamar yadda suka jaddada yin kira ga gwamnatin kasar kan daukan matakin kara yawan man fetur da ake rabawa a kananan hukumomin su domin magance matsalar karancin man fetur a yankunan kasar libya dai ta shiga cikin tsaka mai wuya ce musamman rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan matakin da kawancen kasashen faransa da amurka da kuma kungiyar tsaro ta nato suka dauka na kaddamar da yaƙi kan ƙasar domin kawo ƙarshen gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 sannan ƙasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita da kuma gwamnatin birnin tabaruk da ke shiyar gabashin kasar da a wancan lokaci general halifa haftar mai ritaya ke jagorantar tsoffin sojojin kasar sannan a bayan samun sulhu da ya kai ga kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabai ba da nufin gudanar da zabuka a duk faɗin ƙasar ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 amma aka samu bullar matsaloli da suka hana gudanar da zaɓukan a nata bangaren majalisar dokokin kasar ta libya da ke birnin tabaruk ta dauki matakin janye aminci kan gwamnatin haɗin kan kasar karkashin minista abdulhamid addabaiba ta hanyar mai gurbin sa da fatahi bashaga lamarin da ya sake janyo wata sabuwar dambaruwar siyasa a kasar saboda gwamnatin haɗin kan kasar ta ce aikin ta zai kawo ƙarshe ne kawai bayan gudanar da zaɓuka a libya don haka a halin yanzu kasar take da gwamnatoci biyu inda kowanne yake ikirarin halacci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 To ma saurare duka duka iya abin da ya soke nan a cikin shirin gan lokacin a rara mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauki da shi shirin amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma da shirin nake ni cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.tv1.ng a huta lafiya.